shi dai babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar general tukur buratai wanda ke jawabi a nan abuja a wani taron bita da aka shiryawa dakarun ya ce rashin kwazo da shauƙin yin fada na wasu daga cikin hafsoshi da sojoji na daga cikin ababen da ke haddasa musu koma baya a fafatawar da suke yi a halin yanzu general buratai wanda ya ce ko da baya ga zagon ƙasa da ake masu akwai kuma tabbatattun shaidu da ke nuna koma bayan da ake fuskanta a baya bayan nan na da alaka da rashin kishin ƙasa da kuma kishin aikin sojan tuni da wannan jawabi na buratai ya haddasa cece kuce tsakanin masana tsaro da kuma tsoffin jami'an tsaron dr kabiru adamu na daga cikin masu ganin rashin dacewar wannan jawabi na tukur buratai har na hasken soja na ƙasa na ƙasa gaba ɗaya ya irin wannan magana a bainan jama'a A bai dace ba ko da matsalar haka take wadda yake kuma ma'ana hasashen akwai matsalar amma ya hito kai tsaye ya faɗi haka sanin cewa akwai manema labarai a wurin za su yaɗa magana bai dace ba don ana hali ne na yaƙi kuma wannan labarin zai kai ga su sojojin da suke bakin daga da kuma ma abokan adawa wanda ake yaƙi da su a ɓangare ɗaya zai sanyaya ma su waɗanda suke da karfin gwiwar yaƙi zai ba su karfin gwiwar ci gaba da yaƙin da suke yi ba a ɗayan ɓangaren kuma su waɗanda suke ɗauke da makaman suke kawo hare-hare zai karfafa musu gwiwa na cewa fa waɗanda suke yaƙi da su ah, sun shiga wani yanayi to kusan sun fara cimma burin da suke son su cimma kenan to sai dai kuma tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya major bashir shu'abu galma na mai cewar batutuwan na janar na bisa hanya don abubuwa da yawa suna iya faruwa kila irin yaran da ake ɗauka yanzu ko da yake an horar da su amma zuciyan yin faɗa ɗin bai yi tsammani yana nan kamar yadda yake a nan sojojin da ba ko kuma akwai waɗansu 'yan dalilai wanda yake ba a ɗaukar mutane da suke da jaruntaka wanda yake za su iya zuwa su yi abu kuma akwai waɗansu eh, za su iya yin wannan faɗa ɗin ƙarfi su eh, manya-manya wannan ma gaba yanzu magana na a zagon kasa ɗin misali idan har zagon kasan a cikin sojoji ne ai shine eh. ban hafsa me zai hana eh. ya dauki matakin ladabtarwa yawa ka zo inda nake so ai shine nake maka ana daukan su wurin recruitment ba kan yi koshin nasu idan ana ba su koshin wanda yake ya kamata kamar lokacin da mu muka yi irin laifuffuka wanda yake ya dimanci idan mutum ya yi shi ma gaba ɗaya harbe shi ake yi kamar kawa tsoro gudu daga wurin yaki desertion inda ana gaya musu da yawan su kila da musu ga wannan aikin ba daidai ne shi a matsayin sanarwar ban hafsan ɗauki matakan magance matsalar? Hassan idan ya yi ƙoƙari ya ɗauki matakai abu bai yi ba. Ba ka tunanin cewa wannan maganganu na Shehu Hafsa zai sanya ya gunyar sojoji. Amma ka san ba zai fita ya bar aiki ya koma gida a ga kamar su ne suke da laifi a wannan abu bayan ga waɗansu dalilai can wanda yake ba nasu ne Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.